لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن إنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون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 وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah kamar yadda muka saba kowane yammaci na haduwan mu wannan masallaci na sahabbai cikin wannan gari na birnin kabi hedikwatar kabin Najeriya domin mu bi ta alkur'ani mai girma yau ma wannan yammacin da sha uku ga watan ramadan shekarar musulunci tun da hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da shida insha Allah za mu tashi kan karatu mu na jiya mun faru kisan ba annabi annabi yusuf alaihi ba annabi nan ba annabi shi kan ba annabi wanda za ka ce ma annabi wa an mafificin mutane gaba dai na duniya ya ce annabi yusuf saboda shi ba annabi dan ba annabi ji kan ba annabi babansa annabi ya kuma ba annabi kakansa annabi ya haka ba annabi kakan kakansa kakan babansa annabi ibrahim ba annabi suka ce a ba wai muna nufi wajen falala ba ce oh to wajen ma'ajinul arabi yace to shadiduhum shadidu jahiliyyati islami za a fake ku, wanda yake kowa halaye na gari jahiliya ko ya musulunci shi da yake kowa halaye na gari da ka samu kanka cikin jahiliya da shajiya mai kyau duka to ko musulunci kun ka shiga duk wanda kuka cere mana dabi'a ta kwarai a jahiliya za ku cere musu da halaye na gari don haka annabi su alaihi salatu wa salam mai daraja ne kamar yadda manzo Allah ya hamlatai amma bai hana ya samu jarrabawa tsakanin shi da yan uwan shi ba to shine nan jiya mun kai inda a sun yi uzurin su ga baban su a ba su da yaro nan su ta da shi suka ce ka babu shi gobe su tafi da shi to inna lahu la hafizun layi za mu tsare maka shi ba tsakani da Allah da rantsuwa da komi ka ce ai ina ko bakin ciki ta yanku da shi saboda ina ji mai kirkirci kada ya ɗauke mini shi lokacin da kuka rafi kana daga bari shi ka ce ba ba ba ai in aka samu kai wanda sakaci ga mu jama'a masu ƙarfi masu yawa to hakika mu ya tabbata ban bangantattu ne hakararru wannan kalmomin da suka kawo dama dubara da hila ba su hana kaddara Allah ya yi aiwatar da abubuwan da zai fada cikin su kafin ya zo ya zama ba annabe sai ya gama da yan jarrabo ba kuma haka Allah kawa mutanen kirki kafin mutum ya zama babba wani lokaci sai Allah ya dan jarrabe da wahaloli saboda iya zama babba ya san ciwon mutane sai sa annaba aka tura su kiwon dabbobi daji duk wanda ka ya tausaya mu ya tunki a yanka ba shi rukun mutane yana tausaya musu ta samu da ba su yi kiwo har da annabi mu sallallahu alaihi wa sallam ta ce kuntu ar'aha li ahli makkah ala da na kasance ina kiwon tumaki da mutanen makka akan yan wasu kasusuwa da wanga ya kawo wanga ya kawo a gaba a bani don haka tarbiyyar mutane a kai wanda zai zama wani abu a duniya to za a dan gwada shi takwas saboda ya san abubuwa daban-daban kai su daji wani lokaci su san wahalhalu saboda da suka zama jagorori su san ciwon mutane wanda bai saba da wahala ba iya jagoranci mutane dama bai san mihinona ba bale ya san girman mutane to shine yanzu dai an ji baban ya yarda zai ba su shine Allah yake babu labari yau za hagu bihi za hagu bihi wa ajma'u أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون من الله فلما ذهبوا به ما لتشو في الكلام مهزوف وأبن دعك شابي إجازة يتي أبن دعنان فأرسله معهم سيبقى ليارون يتهي تعرف سنتيو falamma aka zuhu wa ta'idu bihi an abi lokacin wato ya ba su yaron suka tafi da shi wa ta'adu bihi kuma suka nisanci ubansu da shi wa ajama sai suka yanke hukunci suka yi azma wa tafaku suka hadu ala ilqa'i fi gauril jinn cikin duhu rijiya wadda dama sun san da ita yaro an samu jarraba da suka rabu da shi gida sun samu an ce masu tafsiri kamar irin ibnu kafir da su sawi sun kawo cewa sai da suka tashi gaba wanga ya dongora suna fasin din shi wanga ya dongora ya sai ya faɗi wancan daga can ya taro ya dongora ya dan nema wa haka gwada ma to zauna yau yau ku gwada mun da liki yau ƙaryar liki ta ƙare ta ɗan azabtar da shi yana kuka sosai amma kuma ba su tausaya mashi ya yi ta kuka da shi ne Allah ya ce da suka yanke hukuncin kaɗa hirijiya Allah ya ce mun kuma wa auhaina ilai sai muka yi wahayi zuwa ne shi ai auhana ila yusufa muka yi aike zuwa ga yusufa ce a fada mai da tukubiran na iku wata ka bisi ilihim haza da sanu ka yi haƙuri wannan bai samun ka da komi kai mutum ne mai daraja nan gaba kuma wanga abin da suka yi maka wallahi sallahi sai waye gari duk kafi su don a natsar da shi a ɗebe mai kewa ga wannan bala'in da ya jiya da su za ka ba su labari wata rana wato ba su san kai babban mutum ba ne guri Allah za ka ba su labari Allah zai fa'alu bika abinda suka aikata maka wahum la yash'uruna la yash'uruna ba su ji fi zalika lokaci annaka yusu ba su radda za ka ba su labari ba su gane kai ne sai ka bayan ka ba su labari su gane kai ne yusu yasa da haduwa su ta tabbata zai faɗa musu man da maka suka ce wai kai ne yusuf ka ce Allah ya ce ni ne Allah ya yi mini baiwa ni da dan uwana da kuka kyama gashi Allah bai hana ku kai inda Allah ya nuna ku ta ce wallahi ka asara kallahu alaina wa in kunna la laqadin gaskiya Allah ya zabe ka ya hinta ka akan mu kai na ministan kasan magari kuma kai na Yusuf mu kai ni na suka ce Allah Allah ya hibi ta ka muka mun yi kuskure wallahi mun yarda mun yi kuskure shine ce la ta sari ba alaikum yau ba mu da an ya hibi to shine nan ga shine aka wani zai ba su labari wa tarana qala rabiu fa'idatu hadhal wahyi fa'ida yi mai wannan aikin da Allah ya da cikin lokacin da aka hada ya ta hu na tsada shi wa taskinu nafsihi da na tsada rayuwarsa wa izalatul gammi wal wahshati an qalbihi da gusar da damuwa da bakin ciki daga zuciyarsa bi annahu sayahsulu lahu al-khalas min hadhihi min saboda a hada mai wanda jarrabawa da ya samu zai hita daga gare yana mai daraja yana madaukaki shine an gama da wannan sun kada shi sun tafi yana can yana kuka su ko sun tafi suna dariya amma da Allah ya mai wahayi kawai sai yanda sun ya koma gere guda ya zama ne da ne su ko wa waja'u abahum isha'an waja'u أباهم عشاء يبكون نعم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف نعم وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا <clears throat> an وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ubangiji ce sun gama garajin su da bukatar rayuwar su wajawu abahu isha sai suka dawo ma baban su da daddare A rajau ila adini waqtal isha suka dawo lokacin isha ilailan cikin dare ya yabkuna suka to kusa gida sai suka fare da kuka baki da irin kukan mata in za suna ajiya sai sun fara sai sun ce can tsajen abin ga makerai yari sun ce to ina za mu fara nan duk suna labarin suna kyakkyawar suna maganganun su amma in sun kai kai su ina na za mu fara ana isa bakin garka sai a bari gaba da da to irin wannan kukan ne wanda ba na gaskiya ba na zaɓin kai ne shi Allah ya ce ruya annahu lamma sami a buka'ahu an ruwaito cewa lokacin da annabi yaqubu alaihi salatu salamu ya ji kukan nan nasu fadi yake ya hirgita hirgita ta kama shi wa kala malakum ya bun ya bun ya baliya ni ya ne ku aku yana wa aina yusu ina yusu yake kalu suka ce ai baba mai aukuwa ta auku wallahi ya abana ya baban mu inna zahabna nastadiq mun tafi muna ta cerere ne ya aina ta tasabaku fil adai muna ta cerere ne ga gudun dugadugai hausar rami ko muna ta tsere da ga bayyana wanda shi kwarewa jan halbi wata raka na yusufa inda mata ina muka bar annabi su, gurin kayayyakin mu fa a akala hutu ba abin nan da kan ji tsoro shi hau ai taraka na yusufa inda ya bina wa wa ibna li hafaza ha fa jaa azib fastarsaku sai kura ta zo ta cafke shi wa ma anta bi mu'minin lana amma baba ba kasance mai yarda da mu ba mai gaskata mu ba walau kunna sadiqina ko da mu masu gaskiya ne hatta ta ga wannan an ce kadar muribu ya kulu kuzuni kuzuni ma'ana mai mai kokanto yana kuma ce ku kama ni bai ma'ana rashin hankalinsa yana kusan ya bayyana shi ne cewa shi an mai dai da in mutu ya yi kashin kai cikin mutane ba sai an ta yi bida ba rashin natsuwa sai ka bayyana shi a gane shi mai hankalin shi bai kwanci to shine nan magana su ta gwada lalle suna aika aika ba ka gaskata mu ko da mu yi gaskiya ai lasta bi musaddiqin lana fi hadhihi al-maqalati walau kunna fil waqi sadiqin ko da a gaskiya al'amari mu ba gaskiya ne fa kaifa wa anta tattahimuna balle ma da ma kana tuman mu wa gairu wasiqin bi qawlina kuma da ma baka aminta da maganar mu ba wa hadha al-qawl minhu yadullu ala al-irtiyabi su ma sun samu rashin natsuwa sun samu rashin natsuwa shine Allah ya ce waton da suka zo kuma waja'u ala qamisihi waja'u ala qamisihi bidamin kadhib قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل نعم والله المستعان على ما تصفون إن الله يكي وجاءوا على قميصه بدم كذب سكا زود ريغشي دون جني نقريا جاءوا على ثوبه بدم كاذب دون جني نقريا haka ce wusifa bil muzdari mubalagatan an sifanta shi da muzdarin kalima saboda karfafawa ka annahu nafsul kalim kamar dai shi ne shi a ƙaryar kansa قال ابن abdullahi dan abbas ya ce zabahu shatan sun yanki akuya walaɗafu bi lamiha alkamisa suka bi suka yayyafa madigashi ko ina cikin wannan akuya falan ma ja'u yaquba lokacin da suka je gurin uban qala sai yace musu kazabtum law akala zibu la kharaqa alkamisa da kura ta ci shi da ta yage riga kai wajen wajen wajen kokarin ta da ta ta yi jayi shi akan kai ne waruya wata ruwaya ta ce annahu qala yace musu a'a kai ma alama hadha zai ni hankali wa ga kura kura ga akwai hankali gare ka akala ibni wa lam yashukka qamisahu ya canje duka dana amma bai ce ci riga ko har ta guda riga ba ta samu riga ga ga kura akwai hankali gare kaga ya nuna dai mutum na mai hankali ya kan musu ya bayyana sun bayyana gare shi masu lahina kuma ya bayyana musu al'amarin dai wata bukata ce suka aiwatar cikin zukatar don haka kala ce bal ba haka an kai ba ba kura ta ci yaro ba sauwalat kuma an muran ku dai rayukan ku sun kawata muku wani abu ai zayyana lakum kuma amran fi yusufa su kama za'amtum annazi ba akalahu ba kura ta ci shi ba ku dai ranku ta kawata muku wani abu kun aiwata ni kuma yanzu fa sabarun jamilu zan yi hankuri mai kyau ma'ana amri sabarun Jamilu lashe kawaki al'amari na hankuri ne zan yi mai kyau in ɗauki haka Allah ya kaddara kuma haka zan bar ma Allah al'amari ga wallahu musta'anu Allah shine abin neman taimako alama ta sifu na bisa ga abin da kuka sifata aiwa huwa subhanahu auni shine mataimakina ala tahammuli ma tasifuna min al bisa ga daukar abin da ya faru na ƙarya wanda kuka yi mini haka magana ta kare yayi hakuri ba bi su da duka ba ba bi su da bugu ba annabawan Allah suna da dauri bar ma Allah al'amari kuma sai Allah shi musu bai da ba annabi ne ya yi cikin annabta ya san abubuwan da za su faru ga Yusuf a ƙarshe kuma ya san zai fita yasa ya al'amari na hankuri ne mai kyau ban ko kai ban kai ba kowa ko kewa ga matsala na bar matsala ga Allah da fatan Allah shi ne malita haka ya kamata in al'amari ya faru ga mutum mai ciwo ya yi gaggawa komawa Allah ya istirja'i ya bar ma Allah al'amarin nan al'amari mai ciwo kuma hankuri ne lokacin da ya faru gidan hankuri ba a ba a ɗaukar layin hankuri bayan an gama raki da da abubuwa hankuri aka yi tun farko da kaji Allah ya jarrabe ka da abu sai ka yi ka kaji Allah ya kaddara ina fata Allah ya sa shi ne mafi jama alkai sai Allah ya ce wa ja'at sayyaratun wa ja'at sayyaratun fa arsalu walidahum fa adla dalwahu qala ya bushra hadha ghulam na'am وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون واتغيري وانا أبوان درسي سكباسوا wannan an yi wani alƙali a shuraifu alƙali mai adalci cikin tabi'ai aka yi sai wata mata ta kai ƙara gare shi tana da ɗiban mata haƙƙin Allah ya kawo shi baro-baro a cikin ƙur'ani suratul anbiya shi ko sahihul bukhari ya kawo kissar cewa wata mace ce ta sahi sun ka tafi su biyu mata da babba da karama kowace tana da goyo irin ta yarda da aka yi daga ƙauye zuwa ƙauye sai tura ta tare su ta amshi dan dan babban matar ta amshi ta gudu suka wayi gari ɗa guda gare su ƙarama addadi a kai babba gasai tsaye ta ce wallahi ɗana ta ta kan babu wanda ya ɗauki ɗana magana ta kai da alƙalin shurai da wata magana an ce a'a ga annabi dawo da ne abin ya faru ne yana yi wa abin yana na kule shi shurai hulƙabi mata ne ta kai ƙara gare shi ana bincike ta yi ta kuka sai sha'abi babban malamin nan na jarhuwar ta'adili yace ya aba umayya ya kai abu umayya amma taraha ta biki yace baka gani yadda ta ta kuka bu Allah ka tausaya mata yace a laqad jaa ikwatu yusuf yabkuna hum zalamatun kadhibatun yace ai ba ni hukunci da kuka ya kai shi abi saboda yan wa annabi yusuf sun zo ma baban suna kuka suna makaryata azzalumai amma kuma suka fashe da kuka baki daya hankalin ubansu ya tashi don haka ba ni hukunci la yan bagi lil ba ya kamata ga mutum an ya kadiya illa bil Ba ya kamata ga mutum ya hukunci sai da gaskiya shi ma an lokacin annabi Dawud aka ce haka ta faru su mata ne guda biyu ɗaya ne shi ta yi bukari aka rawaito wannan abinci suka taho suka yi husuma tsohon ga take na sana babban ga annabi dawud ya kalli kukan da ta kai sai ba ta da ta fito waje suleiman ya ce an kai hukuncin ga sai ce wallahi an an shi dana an ba ko Allah ya kuma ba ita addashi ba ya shiga yace ma afaka Allah ni inda ina kasa hukuncin gaza ba haka zai yi shi ba ina fatan an gani. Hmm. yace ba ba haka zai ba inda ni ce ya za ka yi Sulaiman yace a dawo da su an ka dawo da su yace aje a samu sakoni a samu jallad masu a mutane bulala gurin alƙali ya ce takobi na ba su kai ikai waggatari ƙahu a raba musu ɗanan kashi ko da an ka ba tsohuwa rikon ƙahu aka ba wagga sai ta dandare ita tsohuwa cewa ta hison a raba shi ta rabi wacce ta ɗauki rabi ita waccan bai ɗa sai ta saki ta ce a ah, ka asari a bar mata wa'addada <laughs> ya ce ma annabi dawo da ka gani ba ba ba ita da ɗan nan ba wadda da ka gani ta sake ta hisun ya rayu ko ba da hannun da ita kuwa gado da ta rasa son ta kai ai mo muriyo kowa ya rasa ya ce don haka baba ba ɗanta na ba ba wancan nan ta shi Allah yake cewa fa fahamna ha ففهمنا سليمان نعم وكلا آتينا حكما وعلما هكا ubangiji ya ce muka fahimtar da annabi sulaimana hukunci ne yadda zai zama ne amma ba a kuskurar da annabi dawud ba Allah ce kullum a atai nawo hukuman wa ilma kowane sun ba shi hukunci da ilimi mun ba shi yadda zai rarrabe tsakanin mutane kuma ba shi annabta amma kaga kana ba annabi sai a samu wani ya fahimtar matsala da aka sai za a je yakin a ahzabi mutanen makka sun yi gayya mutum dubu goma sha biyu za su je madina su yi musu kashin kajin mu annabi ya ce a hita bakin gari ya yi cirko cirko a to a yi abin nan a yi mutu a kai na a kare gaba ɗaya sai salmanu ya ce ayya manzo allah mu lokacin muna farisa in runduna ta tuwar da ba mu in mafariza akwai ni azanci da muka ci wani azanci kuka yi ya ce zuwa muka yi mawa garin mu ganuwa inda suka fitowa ba su fita ba su shigowa ba mu ita sai a tsaya a yi ta jihon juna a yi ta halbi har gajin da su ba su da ruwa ba su da abinci abincin su suka taho da shi karewa ya kai ruwan su karewa ya kai amma yake Allah ba su da dakuna su ga gajiya su bar mu wallahi nan take an ka tafi kafin kwana takwas ne nan su iso Madina an kewaye garin na inda suka hitowa da babban ganuwar da ko doki bai ya ketare ka san da in aka ce bai sun yi daraja wallahi ka kai mamaki saboda zira'i goma aka liban ma mutum goma a ce su gide shi da faɗi da zurgi wanda mutum bai ya faɗa ke yi ta bai ya ketare shi cikin kwana takwas an kai gimar da tsakanin dutse da babu inda za su ko da suka tosu da ke ganuwa ba annabi ne ya gano wannan abin ba sahabinsa ne ya gano mai don haka in kana jagora kakka yanke hukuncin komi kai dai ka sani duk wanda ka haka nan sai mulki ya bashi matsala ya wahal da shi kuma sai an samu kurakurai masu yawa daga wannan ne aka hito da sanya shura a sa wasu mutane a ce wanga zan kaza wanga zan kaza wanga zan kaza saboda ka samu masu gwada maka mahita da mashiga da al'amura an gane to ko ga iyalin ka lokaci shawara ake ya yan Allah ya taimake mu to shine Allah madaukin sarki yace waton waja'at sayyaratu sai wasu matafa suka taho bayan an jiho annabi Yusuf alaihi salatu wassalam cikin Libya. au qauman musafiruna ma'ana musafiruna wasu mutane matawa marru bi zalika dadi sai suka biyo ga hanyar nan qala ibn abbas abdullahi ibn abbas ce ja'a Yusuf. yasiruna min madayana ila ila masar ila misra sun hito daga madayan za suna masar fa aka da ka sai suka kuskure hanyar su fan dalaku na suka tai suna ta daimuwa cikin daji hatta habadu alal ardi allati fiha jubbu yusufa sai suka hado gari garijiyan nan da annabi yusuf yake a cikin ta ma'ana Allah ya batar da hanyar su don su zama sanadiyar ta rijiyar hmm. za a radallahu qadiyatan ta hayya asbab sai suka faɗo nan suka ga gari can bari mu kai a samo mu da ruwa wani wala ga tayi mu ne wa aka cewa kana aljubbu fi faqaratin ba'idatin anil umran wannan rijiya tana cikin wasu fakankani da an nesa ga gari fa arsalu walidan sai suka aika suka aika mai ɗebe musu ruwa ma'ana ba su man yastafi lahum alma'a wanda ke ɗebe musu ruwa fa adala dalu sai zura rijiyarsa cikin wannan rijiyar masu tafiya suka ce lamma a adalal wari dalwahu lokacin da shi mai ɗebo ruwa ya zura gugarsa wa kana yusuf fi nahiyatin min qarin biri annabi yusuf ya koma gehin tsakiyar rija ya laɗe shi ne aka ce ta'allaka bil habli fakaraja sai ya riƙe gugan mutumin nan mutumin ya azaruwa na ya ɗebo ya yi ta janguga, ya yi ta janguga sai da annabi yusuf bakin rijiya falan mara a husnahu lokacin da wato yagga kyawu yusuf wa jamalahu da tsananin abinda Allah ya mai na baiwa kyawu kala ya bushura ya ce kaji ya tsanin farin ciki na ha za gulamu wannan yaro na nici ta ba ruwa na nice ba ai hu, ala sabili asrur ya faɗi wannan bisa ga hanya ta farin ciki li tabshiri nafsi da yawa kansa bushara sannan wa jama'ati da yawa kansa bushara ya kai ya abin ne yake ya bushura ya mana ya lokacin farin ciki na gashi ya taho ka annahu nadal bushura ta'ali fa haza awanuki kamar bushara ki tauka lokacin ki yayi saboda ni farin ciki shine Allah madaukakin sarki yace wa asarruhu bida'atan suka dan boye shi wasu yan kaya na cintuwa ai akhafu amrahu anin nasi suka boye al'amarin annabi Yusuf game da bayyana shi ga mutane liyabi'uhu fi ardi misra mata'an don su je misra su sai da shi wasu yan kaya na cintuwa kan hanya aka ce wallahu alimun bima ya amaluna Allah masani ne ga abin da suke aikata la yakhfa alaihi subhanahu asrarahum duk sirrukan su ba su ga Allah wa ma azamu alaihi da abin da suka yi niyya akan shi fi amri yusuf ga amri da al'amari yusuf ne ce abin su lallaba su rabu da shi lahiya don wanga duk inda yake masu shi ba su zaune ba su eh suna can suna ta bila kai don haka sai sun ka dauke shi bari su yi maza maza su shiga gari da shi su rabu da shi su kama hanyar su saboda sun san kulba daɗe masu shi suna bila kai shine Allah madaukakin sarki ce yana sane da abin da agore gore su wa sharawu bi samanin baqar wa sharawu bi samanin dakhsin darahim ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin Allah ya ce wa sharawu bi samanin baqasin ai hazihi hiya al-mihnatu as-saniya wannan ita ce jarrabawa annabi Yusuf da ta farko fada sashi shi rijiya ta biyu kuma yanzu an an mai sai kayan kinto ana sai da shi da yan kudi wadanda ba su sa kara suka karya ba ya ce fi hayati so ita ce jarrabawa ta biyu ga rayuwarsa wa hiya shi istirqaji shine kai shi ya zama bawa ga wasu mutane laikal marrat waɗannan matafa suka sai da shi allazina istakharjuhu min albiri bi samanin qalilin suka sai da shi ɗan kuɗi kaɗan kufin wanda an ragajjin kudi ga kima a sai mutum da shi wa huwa 20 dirhaman shine dirhami ishirin qala ibn abbas na abbas cewa kanu fihi min az-zahidin sun kasance suna masu guje ma mana ba su da faɗai gare saboda ganin ko shi ana iya samun su a neme su da shi saboda sun ga kima yaron ni'imar da yake a cikin ta da kyalkyalinsa sun tabbatar da babu wanda karasa iri ne a ce bai bide shi ba sai su kazan suna dan gudu gudu mana su janye jikinsu game da shi kai ya taho ya zama su amfani da wannan cintuwar ba to ne Allah madaukin sarki ya ba mu labari a layar gabu na fihi ba su fadan sa kwarai li'annahum iltaqahu wa khafu an yakuna abdan abiqam suka yi tsoron kada ya zama ni gudanannin bawa ne fa yastanzihu sayyidu min aidihim mai shi ya biyo ya amshe shi gare su wali zalika ba'uhu bi afkasal asmani sai suka sai da shi da mafi karancin kuɗi wa qala allazi ishtarahu bil kara wa qala allazi ishtarahu min مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا نعم وكذلك مكنا مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث نعم والله غالب على أمره حكا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ubangiji madaukakin sarki ya ce wa qala lazi wa qala allazi tarahu wannan da ya saye shi min misal cikin kasan masar ya ce li imra'atihi ga matarsa akarimi masawa wannan mutumin ba banza bane ki girmama mazaunin ai ishtarahu min madinatin misra li zawjati yace matarsa akarimi iqamatahu inda na ki ma zaman shi a gurin qala ibn abbas abdullah ibn abbas kana ismu allazi ishtarahu al-kibir wa huwa al shi ne wanda yake minista na masar allazi kana ala faza'il misran da shine ministan taskokin kasan masar yace ki girmama mazaunin ka da gurin a sa'an yanfa'ana ba mamaki ya kusa wata rana ya amfane mu auna na tafi da waladan ko kuma mu dauke shi matsayin ta eh, a sa'an ya kafiya na ba'dal muhimmati ba mamaki amfane mu shi mu sace ayyukan mu idza balaga iya zama bali aw na tabannahu ko kuma mu yi dan kaka mu yi dan kaka da shi haisu lam yakun yuladu lahuma walad ta inda Allah bai kaddare shi wannan ministan bai haihu tare da gari ka ba Allah yake haka da wanda kuka ji labarin nan wa kadhalika makkanna yusuf ya bin na yusuf fil ardi haka muka dauki dama muka tabbatar da yusuf ya zama madaukaki a cikin kasar Masar aiwa kama na je na hu min kamar yadda kuka ji mun yi hila fatar da wasu mutane daga hanyar su suka kai fadawa gari rijiyar da yusuf ke muka tseratar da shi da marijiya haka shi ma haka muka ɗauki dubarun mu namu na na cika kujura ji Allah mu mutabakkina fi ardi misra muka sanya shi muka tabbatar muka mai da shi tabbataccen mutum mai daraja cikin kasan makar ya yi shi fi haɗi izini yana rayuwa a cikin da daukaka wa amanin da aminci Allah ya ce kuma walinu allimahu domin mu sanar da shi min ta'wil al-ahadith fassaran mafarkai wanda ita ma wata manqaba ce wata daraja ce ay nuwaffiquhu li ta'bir ba'd al-manamat don mu zakar da shi da sanin ma'anoni wasu sashin mafarkai Allah ya ce wallahu galibun ala amri Allah marin jayi ne akan al'amarin annabi Yusuf ko kuma Allah marin jayi ne akan al'amarin sa shi Allah shi Allah akan zaman sa marin jayi akan al'amarin sa tabbatacce ne nasoshin Qur'ani da dalilan da suka auku cikin talikai sun tabbatar da Allah mari jayi ne akan amri da ba wanda ke yin jayi Allah hmm. ko ka fassara cewa wallahu galibun ala amri Allah shine mari jayi akan gudanar da alamun rayuwa annabi Yusuf ai la yujidu ta'ala shay'un ba wani abin da ke ya Allah wanda yi kokarin ne hana suka ce shi ya san jahiliya ya jawo mai masu hinsai ya jawo shi kai shi gidan minista a cikin kasar masarar. haka yake da ikon gudanar da wanda duk ya so ya ɗaukaka zai ɗaukaka shi ko ka gune ba ka hanawa shi yasa yake cewa na udara darajatin man da sha'u mukan daga darajar wanda muka so cikin bayin inna rabbaka hakimun alim Allah ubangiji ka bai gwanin ta ne kuma masani to shine Allah ya ce walakin aksaran nasi la ya'lamuna la ya'lamuna la da'ifa sunnihi wa kafaya shi ba hu sanin tausafan sana'o'in abubuwan sana'o'in Allah da yake yi da kuma koyayyun baiwacinsa sai ya koyi baiwa ya jarrabe ka kamar wahalshe ka zai amma kuma asalin wannan jarrabawa ba harshe ka na za yi ba wata baiwa ta ake son ka da ita ba bahaushe yana cewa wani hani ga Allah ba wani hani ga Allah baiwa wani sai ya ce bari yi wa sallah an ka cikakka wa sallah ce a ya san bari yi wa sallah sallah lokacin aka wasa da biyar yana sallah ya tashi ko da ta an bar shi kuma jirgi sai ya kwanuka kamar irin hasirin jirgin amurka sai ayi kwanuka jirgi ya zo da wuri to sai dai mutumin ne ya shin don Allah hannun gada an kai mai samun jirgi alkhairi na ko ba alkhairi ba kai ka rinka kwatanta al'amuran ka haka akwai wata asara da za ka samu ko ta yar jinya ka ɗauke ta kamar wahala ta wallahi ba wahala ta ba alama ce ta soyayya ubangijin talibai dama Allah yana da abubuwan da yake cikin kai akwai jarraba da ake ta iftibar wanda ka daina aka son ayi kuna nan tare da Allah ku ku sai ka ji ka tare da shi akwai wanda yake na yan ukuba kayi zunubi ana son akan kare maka akwai dan abin da aka jarraba ka don ai maka upgrade ka samu ladar da sallar ka ba ta ba duka uku din akwai cikin jarrabawa shi sa aka son mumini ko bi faru gare shi ya bayil al'amari da Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yana yiwa abin da sharri ne ya faru amma asalinsa sharri ne amma kai gare ka alkhairi misali hadari ka tasowa an yi wa halhalu an yi roƙon ruwa an gaji sai hadari ya taso sai kwaɗi kwanon gidan wani amma duk ƙasa ta samu ruwa daga na har kano an yi hadari har su kan har su nijar shin sharrin gada ya auku gare ka bai zama alkhairi ga miliyoyin mutane ba don haka wani lokaci haka Allah ta al'amuransa kamar kamar ƙeta-ƙeta, kamar abin amma ba keta ta ba wata manuwa ce a ciki ta aiwatar da wasu alkhairora ga wasu mutane da daga darajar su an gane ko to shi ne Allah ya ci wallahu galibun ala amri Allah ya ce walakin na akasaran nafi la ya ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما نعم وكذلك نجزي المحسنين حتى النبي يوسف على أشكين أصلا مصر ينعمده يعني في جدا من الساعة ولما بلغ أشده لوكسين كلمة قد kamala karfinsa hai balaga muntaha shiddatihi wa quwwatihi ya kai matukar kaifin hankalinsa da karfin jikinsa wa salasu na sanata shi ne shekara talatin a kai nahu hukuman wa ilman sai muka ba shi hukunci da ilimi ai a dai nahu hikimatan muka ba shi hikima shi ne al-isabatu fil umuri shi ne dacewa game da in aka saka da al'amari sai Allah ya baka dacewa shi al'amari wa fiqihan fi dini kuma sai muka ba shi fahimta cikin addini ita ce annabta Allah ya ce wa kazalika najzil muslimin haka muke yi ga wani cikin masu kyautatawa duk wanda ke kyautata aqida da kyautata ibada da kyautata mu'amala Allah ba zai tozartar da aikin da ba mu yi da yan uwa in kasuwa muke mu kyautata mu yi sallar mu bisa ga aqidan mu ta kwarai da ka'idojin bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mun je kasuwa mu kyautata haka in ma'aikata mu in mun je mun sallar mu ta asubahi bisa ga neman kusanci ga Allah in mun je ofis mu kyautata in muka kyautata Allah bai so zartar da masu kyautata Allah dan a jawo ne ga mulmai wata rana wani ɗaya daga cikin shugabannin ƙasa na ana ce mai abdulsalam kun san shi yana kusa da ta cikin satin da ya kusan yi ta sai Allah ya kaddari shugaban da aka ban shi shine Muhammad Sani Abacha ya su. nan take aka shiga mutum aka yi shawara aka yi mai daɗin mukami sai aka rada shi shugabancin ƙasa mu haka Allah ke maintainin tsira duk abin da Allah ya rubuto ma samu in ka hi kowa gudu ba ka tsere ma arzikin nan sai ya kai gare abin da an matsala ba a rubuto ma ba to rashin rubuto ma din nan kuma ka fahimci da yanayi Allah ya hangi in ka zama mai hali halaka ka kai sai ya rike dukiya nan ya barka mai ɗan karamin arziki saboda kakka je ka halaka gobe kiyama inna min ibadi man iza a gamaitu a sattu alaihi dina cikin bayina wani in ba shi dukiya na lalata mai addini bai babu ya yake istikama da wadata kuma yana cike mu ya san yana da wani aboki ko wani zumu wanda yake in an yi yalwata mai wallahi da ya zama na kwarai kwarai za a dai ana bara ana karuwa don haka nan hikimomin Allah cike suke don haka mu mumini yawa Allah kyakkyawan fahimta ni alkhairi ya same shi ya gode in kuma sharri ya same shi haƙuri haka Allah zai sanya sharri ne ya zama mai alkhairi ko duniya zai ko lahira zai Allah ubangiji ka ba mu ikon fahimtar hikimomi Allah kuma ka ba mu hankuri akan dauriya akan abin za su gito na jarrabawa sai Allah ya ce a gaba a karba kallahu وراودته التي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله نعم. إنه ربي أحسن مثواي نعم. إنه لا يفلح الظالمين zalimun yanzu annabi Yusuf yana cikin wannan gidan na nima na ta sai ga wata jarrabawa ba ta dubu ba wato ashaddu nasi bala'an al'ambiya summa al'amsal wal amkan in Allah na son ka to zai ci gaba da jarraba man yuridillahu bihi khairan yusuf min duk wanda Allah yake nufi da alkhairi zai dafi ka samun shi da ya abubuwa samun shi da ya abubuwa sai mu ɗauki izina ga abin da ya faru ga annabawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi an mafi fushi da kai sai ya tashi yana maraye ai duk fitina na batun mutu ya dahi bai da uwa ba sai ya tashi yana marayi ba uba tun yana ciki uba ya rasu uwan ba ta jima ba kuma kuma ita ko sai Allah ya karbi abin ne sai shi da hannu sun ɗauki jawa don haka nan kowa Allah yake nuni da alkhairi wani lokaci zai dan same shi da yan abubuwa yanzu yana ciwon ga karama ta gidan minista sai ga jarrabawa ta ta shine Allah ya ce wa rawadatul lati wa fi baitiha matan nan da yake karkashin ta cikin ɗakin da zalika sai ta nune shi ta neme shi ga kansa wa gallakatil abwaba kuma sai shi ne aiwatar da wannan abin ta kowace hanya ta kukkulle kofofin gida inda aka ce gida na minista na to za ka kalli gida dai ne mai daraja mai yawan gine-gine da sauransu tabbidu wata kofa da wani kan shigo a gidan nan ta kukkulle ta gama kukkullewa ta shiya ado ta ba ta yi mai ado mai sa abin da ka faruwa ba ta yi mai shiri na musamman ya sha ado sannan ta sha ado ita kanta sai ta je ta kukkulle garka gaba dai wakalar ta ce haita na ka gare ka yanzu kaji ji bukatar da ke da ita gare ka yawan zuku bayan an jima ana tare abinci tare a yi tahiya tare ko ina shi an dana ketin da sauran sun ce wa makaji bukatar ta taso min gare ƙala sai ce ma'azallah ina neman Allah tsari subhanallah ta ƙaƙa wannan abin zai faru ku yadda al'amarin ba wa Allah ga yake rabbi shine shugabana wa nai niki a hasana masawa ya kyauta kyautata min mazauni ya zai rike daɗe in cuci mutumin ga innahu yadda al'amari ya rake layi filihu zalimu na waɗanda a zalimu ba su yi tsara ga al'amari in muka yi wannan aikin mu yi cuta mu yi zalunci ke cikin ni'ima a matsayi kina mata kai ni a na bawa ina cikin ni'ima kai kuma a ce mu haɗu ni da ke mu cuce shi wallahi wannan ba hajjar kwarai ba ce zalunci ne kuma zalumai ba su cin nasara ni a ansa Allah ya ce wa qalat ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه نعم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء نعم إن عبادنا المخلصين madaukakin sarki ya bamu labarin abin da gida yake ciki bamu nan kuma annabin mu baya nan yace wala kad hammad bi wallahi ta himmantu sosai ta kan bijikin ai hammad bi mada bi maqala bi maqalatihi an azmin wa qasadin wa tasmimin ta kama shi sai an biya bukata bisa ga azma shi kakka da nufin cikakke kuma da sandarewa ta bushe wannan bukata yau sai ta biya azuman jaziman irin wata himma yankakkiya cewa ba abin da zai hana wannan abinci ya faru shi kuma wa hamma ha ya mantu da ni ya buge cewa lalle sai ya kukutar da kai ne daga wannan abin ya kamba jiki ne cewa ko da ƙarfi wallahi wallahi sai ya ce ce ma kai ne ya hana kai ne aukuwa ciwon ga musiba ba ya himmantu da nuhinta da alfasha ba ne malum ba da dama sun kore wannan abin abu annabi ne masu ne kun gane ko ya himmantu cewa gaskiya ko abu za a yi karfi da gare su ba ba za a yi amfani da shi ba Allah ya ce sai ya zan bai buge ta ba saboda bugun ma wata fitina ko ba haka ba Allah ya ce laula an ra'a burhana rabbihi ba zurbi da ya ga wata hujja da Allah ya cusa mai ta barin bugun ba da ya doke ta akan wannan nufin da ta yi Allah ya ce kazalika haka al'amari ya auku li nasarifa an husu don mu karkatar da mummuna zuwa gare shi kenan ba shi yanda zai ta ba inda shi yanda zai ta aka ce domin mu karkatar da shi daga barin mummuna sai aka ce li nasarifa an husu'a don mu juyar da mummunan da biyan nufe shi daga barinsa Allah ya ce maɗaukakin sarki wal fahasha da alfasha ni asu a na farko bugun da ya yi ya buge ka sai ga bugunta bai da maslaha bari ya kasa da gudu ya gudu yanzu ya tsere mata ya fi mai sauki bisa ga ya doke ta saboda in mai gida ya toye isko ya yi mata likimi tuma za ta yi karfafa bisa ga a ce gudu na ya to an ka to jina jina bakin danka shi na aka juyar da wannan manufar shi ta bugunta wani fahasha a kuma aka kare shi daga wannan alfashar da tannuwa Allah ji innahu shi annabi yusuf alaihi salam min ibadina al-mukhlasin yana cikin bayin mutakartu to wanda aka san sai Allah ka bari yayi albasha ai ko kai mumini ko Allah bai bari kai da bale wanda aka tsanci wannan kalma ta manyan mutane ta da Allah ya faɗi Musa a suratul Maryam ya ce wa kana mukullatan ko innahu kana mukullatan واذكر في الكتاب موسى نعم إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا كما نبيا كما با النبي كما منزول لك شما من الله من يمني تشيما وانا في الله يتي innahu min ibadina al-mukhlasin yana daga cikin bayan mu ba ba ba mukhlisina ba mukhlisina masu ikhlasi mukhlisina tatattu waɗanda Allah ka bugun gaba da su ko gobe kiyama yana kaho da su mutane na masu kamun kai gaba da abin da ba daidai ba an gane ko mm. kamar irin su annabi ayyuba alaihi salatu wassalam an jarrabe shi da rashin lahiya masu sace ba ka roƙo Allah ka ka ni ka roƙo Allah shekara nawa mun kai muna markashi cikin ni'ima mu da mun kai shekara kaza muna martani cikin nema yau don yan yar shi lahi wata shekara bakwai ne ka sa ita roƙo Allah ya ke mini ai dole mu yi hankuri duk da Allah ya ba mu nima shekaru aru aru yanzu ya jarrai mu don ga abin da hakke mu yi hankuri ina fatar an gane amma kai ta yi wani abin da ya ba shi tsoro an ce gashin kan ta, ta ga wata rana ta bi ba ta samu ba ka samu ga daga ba sai sai yanki gashin kan sai ta sai zuwa ta sau mai abinci to wannan abin ya ba shi tsoro sai ka ya roƙi Allah ya Allah ka ga halin da nake ciki ka ka sauƙaƙe min saboda kan matar ka ce ta halaka wajen dan ne abinci ko ta zama min sanadiya ni kai na in zan mai laifi gare ka shine Allah ya ce muka mai zan mai iyalinka da wasu kamar su tamkas tare da su saboda ni saboda ai mai bikin hankulin nan da yayi yanzu tsoron mata sai ta fada cikin halin kakani ka yasa ce Allah ina roƙonka ga halin da mutu ciki mana wannan ba shi damuwar shi ba to haka bayan Allah Allah ka jarraba su da bushewa bisa ga abin da Allah ke so da barin abin da Allah baya so Allah ka sanya mu cikin su Allah madaukakin sarki yace takacce ne wa sabaqal baba wa qaddat sabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab na'am qalat ma جزاء man a أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم وبنجي مالا وكتين كنت يا شراس دمو يبامو لاباري بما حصل من المفاجأة قابل دي فارو na matsala mai girma da ta girshi annabi yusuf alaihi salatu wassalam suka yi wa ganga su zuwa garka wa ma ya ta saba suna kerere ne na hawan babi gehen garka wala ta zalu ya fi hayya fi hayya ba ta ba ta gushe ba tana nan cikin tashin hankalin ka na son biyan bukata wato zuciya ta ta riga ta kawo mata lalle abin nan sai shi shi kuma yana ta kokarin ya ciki ya kare mutunci sai gudu daga barin auko wannan alfasha shine Allah ya ce fasabaka albaba sai suka yi tserere niya gehen kofar gida huwa lil harabi shi yana yin gudu don ya tsere wahiyar litsalami ita kuma tana biye da shi don neman biyan bukatarta cikin haka wa kaddar kami ta hunin duburin sai ta yi yage gasa daga bayan wuya wato shakar sau ba hunin kalfin ta kece rigarsa a baya da an na haka na talhaƙuhu fata zuwa saboda tana cin mai wani lokaci ta kama riga sai riga ta kece shi na kace fashakar da sai riga ta kece a bai wa alfa ya sayi da hana ba sai suka isko mai gidan watan bakin garka ai dal aziza inda babil kafari faja'atan suka sami mai gidan shi alƙidifiru ministan ƙasar masar suka sami shi bakin garka girshi kowa yana shisheka wa kada hadara fi gairi awani huduni ya zo ba irin lokacin da ke towa wannan gurin ba wa bi maharatin fa'iqatin tushbihu maharata iblis saboda wata irin kwarewa ta musamman wadda ta yi kama da kwarewar kaidin iblisa sai ga matan nan in kalabal wad'u fa asbaha zalimu mazluman sai al'amari kan wayar bincike madami ana isa bakin garka kowa na shi kafin ce ranka ya ɗari ni a hukunci wanda ya nufi iyalin ka da shaɗi ga hiyar yi maki bai nufi ya tona ba ba da ya tsere ba kawai ya yi shuɗi mai sai ta ce ranka ya ɗari ni a hukuncin wanda ya nufi iyalin ka da shaɗi rawa ka ko hmm. ta yi mai tafashe da kuka tana nufin shi ya nufi ta da shaɗi amma shi da ya isa shi an gabanta bai ce koyi bai tsayi yana shi ka shine ta ce qalat ta ce ma jaza'u man arada bi ahli kasu'an menene hukuncin mutumin da ya nufi iyalin kada mummuna ta ce kuma sai yake hukunci ita ka tambaya ita ka hukunci illa an yuzgana sai dai sai a tsare shi abin da yasa ta yi gaggawa cewa hukunci ne dole a tsare shi saboda ka a ce a kashe shi ta rasa shi sai ta ce lalle ba abin da ya kamata a mai face a tashi hursuna au azabun alimu ko a mai bulaloli masu jiyar da shi azaba mai tsanani gabansa wannan maganar ta fadi kala sai annabi ya ce hiya rawa rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين Ubangiji madaukakin sarki yake ba mu labari cewa ya faɗi cewa gaskiya ita ta nune ni da kanta ni ba ni ne bai ta ba ai kala yusuf muka mukazziban laha yusuf ya faɗi wannan amsa yana mai karyata gare ta hiya allati da'atni ila maqarafatil fahishati ita ta neme ni da biyan bukatar kanta ta hanyar alfasha la anni aradtu bi aswa wallahi ran kai dai ba ni ne nufi ta da mummuna ba ta faɗi shi kuma ya yi raddi shi dai iso bai ce ko bai ce ka da ya tsaya yana yi inda ba ta ce komai ba bai ce komai ba saboda bai ce tona asirin ta gaban mai gidan ba da ya kere ba ta tabbatar da abin nan bai samuwa ba shi ya so ya yi ikitifa'i da shi kaga wannan ana son mumin ya zama rufin asiri man satara musliman satara Hullahu fil dunya wal akhirah ba annabi ne dabi'a su ruhu asirin mutane haka mabiyan su suke su ma mabiya annaba ba su son tono asiri ga mutane sai dai in mutu ya saki layi sai ka ji shi da ayoyin qur'ani yana ta zage zage yana ta ashar ga mutane amma mabiyi ba annabi na gaskiya da gaskiya bisa ga neman lahira ba bisa ga neman aji shi ba ba bisa ga neman cin mutunci ba ba ka samun sai yana ashar ga mutane ba a yi an ce almu'minu alifun ma'alufun fala khaira fi man la ya'lifu wa la yu'laf mu'mini dan hadin kai ne da mutane kuma amma babu alkhairi cikin wanda ba a yi hada kai da shi a gudanar da rayuwa don haka duk wanda kuka ji yana ka batsa da zage-zage a dubi da a wannan tahi tana da dan garwaye na son zuciya Allah ya tsare mu to shine ya shudi ne sai da ta ba bayani sai ya ce a ita ta nuhe wannan abin da ta faɗa gaskiya ba gaskiya ne ba ita ta neme ni ban neme ka ba to aka ce ana nan duk da ta faɗi ya faɗi yanzu ya za a ya samu gaskiya dama shari'a in ba kowa bai da shaida to kaga nan na aka ba wani rantsuwa shi ne akwai mai shaida wa shahida shahidun min ahaliha akwai wani mai shaida cikin dangi da yan uwanta wato mazauni sarki ne qala ibn abbas abdullahi da abbas ce kana diflan fil mahadi wani dan jariri ne cikin raggan goyo an daka hullahu Allah ya sayi magana wa kada ibnu khala ka ibnu khala ibnu khaliha kuma an kace dan kawun ta ne Kala fil bahri aka ce a cikin tafsir baharul muhit wa kaunuhu min ahliha aw jabul hujjati alaiha a sami dan uwanta na ya bada shaida akan ta ya yi hujja ta kan mata a ƙaryata za a nuna sai ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam wa ausaku li bara'ati yusuf kuma ya yi karfi a ce yusuf ya barranta daga wannan tuma sai aka ce wannan da. ga wasu tafsirai gaskiya an ce wani mai ba da shawara ne ga shi minista yana yawan lazimta wurin minista yana ba shi shawarwari da wannan matsala ta faru sai ce wani ni kasa gani game da matsalar gaci ranka yadda matsalar nan sauki da zai ba. ya ce ni a saukinta yace in kana qamisu da min qubulin idan abin ga dinya ga suka suka same ka in riga shiga wata keci shi yan duheta wajen kare kanta ta keci mai riga kenan fa kazabat wa huwa min al eh, fa sadaqat wa huwa min al ta yi gaskiya yana cikin makaryata أما وإن كان قميصه قد وإن من دبر فكذبت وهو من الصادقين الله ما دوك جن wa يتي وإن كان قميصه قد من دبر mutumin da ce in kori gan nan gaba baya takke ce bayan wuyar to ranka yade kai hankuri na san matar ka ta tana daraja kuma ni na san ƴan uwa ta san sun shirya ta amma fa kaza ba ta yi karya ko min as na wannan yaro yana cikin masu gaskiya wa in kana sawbu kar shukka min al-wara'i fa hiya kadhibatun karya ta kai wa huwa sadiqun li anna al-amra al-mantiqiyya an yushaqqa sawba min khalfi in kana tiyat taliban saboda han abinda hankali ka dauka a samu riga ta kece ne a bayan ita biyu shi tana neman kama shi wa huwa al-harim shi mai gudu ne to a samu rigar ta ce ta baya shine aka ce minista ya dubi riga ina riga ta keci an yi masa yaga yaga bayan wuya a kama ya kuce a kama ya kuce don riga ta yaki shi shine falon mara a kamisahu فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن نعم إن كيدكن عظيم الله يشي يشمع جدا سندي يقري يغريغا فلما رأى قميصه قد من دبري لوها لوك سندي يدوبا يقري يغريغا تاكيتي أبايا قال إنه من كيدكن وانشي تيتي وانك كيدين كدينا أنا ماتا إن كيدكن عظيم كمنا تبتا كيدين ماتا ببني sai ya koma ga Yusuf ya ce Yusufu a'rid an hada a a'rid an hada na'am wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in sai ya koma ya ce Yusufu ya kai Yusuf a'rid an hada ba da bai ga magana abin da ya faru baka da laifi baka da laifi wastaghfiri li dhanbiki kuma wannan laihin da ke na nuna alfasha da yin kazahi ga wanda yaro barantacce zikiro ki Allah gafara innahu inna innaki kunti min al kina cikin masu kurakurai abinda ki kuskure ta nuna dai mai gida yana so magana ta mutu nan kai sharri ya yadu cikin gari ga halin da mata ta take ciki na bai buwa da ita ko ba haka ba mm. malam Abakar gumesi ya nuna duk nan ga alamu bai da kishi kwarai Eh, bai da kishi kwarai matsala nan sake ce a bar ta kawai yusuf ka mace alin kake kuma ki je roƙi Allah Allah gafara wannan ya nuna bai da irin damuwan nan kwarai ko kuma yana gani a matsayinsa babba a yada sharri da iyalin cikin gari babu daɗi wannan yana karantar da mu in abu ya faru gidanka kar kai kokarin waka shi a kira wa kawunta wallahi sai an tara kowa na yi bayani kar matsala ta faru dauki dangana kaddarori ne suna iya faruwa gidan kwa sun faru gidajen annabawa sai matsala ta mutu na adam na lafiya to da na adam bai wuce in ba ma'asumi na bai wuce kuskure an gane to sannan kuma Allah ya gwada mu yadda yake ba da kariya ga annabawan Allah ya sanya ma mai shaida ya shaida da wani dalilin da aka gano ba annabi Yusuf wannan ta asar ba nissa saboda yayi azma akan kare kai ne ga saba ma Allah sai Allah ya ce ya sanya mai mahita ko gobe kawwa kanka mahita game da abinda za a tumce ka da shi kai iyakan kokarin ka Allah zai sanya maka mafita ya sa manzo Allah yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wala yaqif mawqifatuhu batil duk mutumin da adda iman da Allah da ranar karshe kai ya tsayar da kansa gurin da ake tumarsa kawa kan ka qiyamul layl mace tace tana son ta yi magana da kai shi don Allah ya ce isko ni gida karfe biyu ka isko ka gida Yahi a gane ka hutar da mata ko bai yi ba eh ya yi a gane ka wata mace ta kwatale ka ɗauke ta da mota sun ji wani kuna magana ka ba da matuta gare ka kuma ka ba ɗan dama ya ci nasara akan ka in ba Allah ya tsare ka don haka kullum mutum ta ka tsantsan ya kai game da al'amura Allah ya taimake mu kuma nan za mu zaka ta ina mai cewa alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah